Assalamu alaikum warahmatullahi to kamar yadda kuka sani ba mu kawo muku magani mara kyau to ga wani magani mai karfi na sanyi wanda dukkan irin matsalolin da ake fama da su na sanyi matsalolin maza da mata da wanda suka yi ma fama da matsalan istimna'i wannan masturbation duka za su iya amfani da wannan kuma mace namiji misali idan kai mai aure ne zaka iya siyan guda biyu haka ko guda hudu da kai da matanka da safe ake shan murfi shida da yamma murfi shida ake sha kullum kullum kuma da yarda Allah in dai mutum ya sha ya fara shan wannan matsalolin sanyi dai kowace irin matsala ta sanyi Don Allah da zai zai samu waraka ita zai samu sauki cikin sauki ba tare da yasha sha wata wahala ba shi yasa muka kawo muku ita ga numban waya nan akai ga wanda suke bukata sai su yi mana magana magani ne mai kyau na sanyi kuma yana da wani yana da sauki sosai bai da wani kuɗi da mutum zai ce ba zai siya ba kuma ga sauki kuma ga aiki so duk wanda yake bukata sai ya iya amfani da shi idan mutum yana da aure zai iya siyan shi da matan shi kuma insha Allah mutum zai ji daɗin shi sosai wannan garanti nake baku